ba ma nan ba a'a nan gudu na fata a ce na yaye kaina daga nan nan da shekara biyar a ce ni ma na je na buɗe nawa a gefe ina wannan fata saboda akwai irinsu irinsu abokanai na wanda suka yi haka wanda wasu mun riga su zuwa gurin amma sun zo Allah ya hore musu ma sun tsallake sun koma gefe wasu kuma daga baya suka zo su ma sun yi wasu kuma sun riga mu zuwa su ma sun yi sun koma yanzu akwai wani mai gidana shi a Abuja yake a kaduna shi ma nan muka zauna shi nan ya iya aiki nan ya yi komai shi ma yana kaduna to kwana kwana nan ma akwai wani shi ma ya yi kansa yana na rigil to duk akwai irin to ina wannan fatan ni ma nan da shekara biyar a ce ni ma na samu wannan damar eh, kiran da nake ga su gaskiya wannan bara ba sana'a ba ce su haƙura su je su nemi sana'a shine rufin asiri shine kwanciyar hankalinka shine nutsuwarka wallahi har gobe idan ka fito daga gidanka za ka tafi wajen nema gurin sana'a za ka tafi wallahi su kansu mutanen unguwa sun fi ɗaukaka da daraja amma har gobe a ce ka fito kowa ya ganka ya san ai bara za ka tafi to baka da daraja sosai a gurin jama'a baka da farin jini ma a gurin jama'a duk wasu abubuwan da ake ma za ka gaba a neman ka amma aka ce kana gida a in ka fito daga gidanka gurin sana'ar ka za a tafi mafi akasari mutanen unguwar nan sun san inda kake sana'a kowa ya san wani ma ya ce ba ne ya san bara za ka tafi za ka je kai ba wala ba bara yake yi ba je ka ga da yake sana'a je ga masana'antar sa sai kai mamaki mutane yan uwanmu saboda su mutane yan uwanmu ba ma na kasassu ba ko ba haka bane daga tsatsan su muke fitowa ba na kasassun mu din dai masu kafa ne fa suke aihuwan mu mu ma mu aifi na kasassun ai mu ma mu aihu masu kafa ko ba haka ba don haka ina kira da lalle lalle ku taimaka wa annan ƴaƴa naku lalle lalle a duba wannan kanne naku lalle lalle ku duba wa annan jikoki naku a tallafa da jaririkan da za su rika dogaro da kansu ba wai su zo su dame ku da bara ba yauwa ina fata dan allah da annabi gwamnati ita ma ta rika duba mu tana sayayya a hannunmu ko ba haka ba don a yau har gobe idan gwamnati za ta yi sayayya ta rika zuwa gurin kuma tana saya ba lalle kuma ta kai kudin waje ba a ta zo gurin kuma ta saya shi ma tallafi ne ko ba haka ba ba ma gwamnatin ba hatta su masu kuɗi masu hannu da shuni na najeriya na jihohi na local government na unguwar kuma idan za su yi don allah a rika duba masu na nakasa ana zuwa ana sayayya a gurinsu in za a yi ba a tsallake masu sana'a gahi ku kasa sun kuna irin wannan sana'ar amma sai a tsallake a tafi can wani gurin da shi ya haye ma harkokinsa ma a waje yake yi ka kara mai karfi karfi kenan ga wanda suke kokarin za su taso suna kuna kokarin an dame ku da bara ku hausa fulani ku ne mabarata ku ne ina ana kunyata ku a duniya ana wane ne to ku ne za ku yi kokari ku yi maganin abin idan kun ga mutum yana kokarin dogaro da kansa na kashashe ne zo ka kara man karfi ka sayi kayan a gurinsa shi ma wannan idan ana yin wannan Allah ya yarda wannan bara wallahi zai za ta yi sauki saboda idan ya bunkasa wani ne zai dauko shi ma wani zai dauko wani kaninsa zai dauko wani waye zai dauko wasu kasassun zai ɗebo ya zai nuna musu kaga ya rage bara nan ma ko ba haka bane to dan Allah a taimaka a riƙa tallafa mana ko ta irin wannan hali ne a ba mu taimako in Allah da mu kuma za mu jawo yan uwanmu na kasasu mu ga bararrukan nan duk sun daina insha Allah cikin wannan sadata muna kira da gwamnati ta rika kawo mana tallafi na kayan aiki saboda misali muna da akalla yanzu a nan gurin muna da mutane wanda muke koya aiki akalla kaga dai yau da wasu su zo ba da yawa wallahi akalla muna da guda 35 to muna da guda 35 wani lokacin wallahi rashin kayan aikin ma matsala ne amma aka ce kayan aiki sun wadata komai za mu iya yi wallahi duk abin da ka sani wallahi za mu iya sarrafa shi a nan gurin yanzu ka duba ga lilikan nan lilikan nan da ba ma yi amma wata sabuwar fasaha ce ta zo mana muna yin su wani wanda ba a taba yin sa ma a duniya ba muna yin su a nan wurin mu za mu kirkiro mu yi kuma yana karbuwa wallahi yanzu wanda muke kirkirowar da kwakwalwar mu muke yi wanda babu shi a duniya ba a taba yin sa a duniya ba wallahi yanzu mutanen gari sun fi karbar sa sai a zo daga Nijar daga Kamaru daga Kwatano daga ina ne wallahi daga Chadi duk ana zuwa a sai irin wa'annan lilika kuma sannan su kansu old model din da ake yi muna ƙara modernizing din su su da tsoma na zamani ko ba haka ba to don haka muna buƙatar kayan aiki kala-kala gaskiya muna fata da gwamnati ta taimaka mana a wannan ma a zamantakewa gaskiya alhamdulillah saboda ainihin guri daman aka ce za a haɗa kai to dole sai an yi haƙuri ko ba haka ba to gaskiya alhamdulillah saboda shi mu gaskiya suna da jawo mu a jiki duk lokacin da aka ce shugabanni suna nuna muku tribalism misali ko kabilanci tsakanin manya da yara to kaga dole a samu matsala to mu ba mu da wannan matsalar insha Allah shi yasa za ka ga kowa yana son dan uwansa saboda da zarar an samu matsala tsakani na da wancan to sai ka ga sun kira mu sun keɓe mu sun mana faɗa duka sosai irin na baka za a gyara ku kuma sannan a ce to ba ma ku kaɗai ba abinda muka fara a nan ba wai iya ku ba a'a ku gaya wa na ƙasa da kuma kasu yadda su irin wannan da kuka yi ko haka ba to shi sa za ka ganin mu kan ma muna tsoron mu bata da wancan muna tsoron mu bata da wancan wanda yana tsoron ya bata da wancan shi sa za ka ga dukkan mu haɗe muke ba mu da matsala ni kamar wasu zuwa shekaru yanzu ne misali shekaru a ce ina so a ce ni ma na waye gari misali na bar nan gurin gaba ɗaya na samu nima wada gidan guri na ne wannan ba na wuni ba ina da wasu mutane wanda nake koyar da su a sana'a nake koyar da su suna nan a karkashi da kowa wannan dukiyar da take wurin a ce ta wuce wannan ba ta wani ba ina da kuma mutane akalla misali ina da guda biyar ko shida ko sama da haka suna suna wanda in nace ga yadda za a yi a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza wannan shine buri na a rayuwata abin da nake so kenan a rayuwata shine na buri na ko a rayuwata abin da nake so eh akwai shiri nake ina nan ina shiri saboda ina nan ina shiri saboda ina nan ina sirana na tanadi da su abubuwa da addu'a gurin Allah Allah ya taimaka da kuma wannan abun da kuke zuwa wannan ma yana ɗaya daga cikin shi ma hoɓasan da kuke zuwa kuke kuke wannan hira shi ma ya taimaka mu wajen irin wannan abun da yake so ni ma na yi wallahi gaskiya garin ba ni bakin ciki na ga wallahi wallahi ina bakin ciki kuma wallahi musamman ma ce in samu mutum da dinga ya zama in gan shi a yaro ne ko mutashi wanda yake da sa in same shi akan danja ina miƙa hannu a bayi wallahi wannan gaskiyar magana yana ɓata mare musamman kuma ga karamin yaro wanda ba a sa shi a makaranta ba kawai an turo bakin titi na bara wallahi wannan yana bakanta mun rai a ta wallahi wallahi ina bakanta mun rai mutuka kima a kowane ma in ne sai da shi ko ringa cewar na ga zai iya nan ga cewar na yaba da hankalinsa na kan iya zuwa wallahi je in same shi man nasiya ko wani ne da man nasiya ya ce wallahi ya yarda da shawara ta abin da ya mun wallahi zo zo zo ko suna zai ce wallahi ce ya alƙawarin ce wallahi zai zo ko suna wallahi ne dai kiran da nake so kira da nake yi ina kira da yan uwana na kasasu do Allah do annabi da sabar wannan ya wace barcin bar da a zo a rungumi sana wannan duk ba za ta kai maga nasara ba duk ba za ta kai maga nasara ba to ka waye gari cewar ma ka fito ko surikin ka ma a ce ya ganka sai ringa ka aure ayar misali zai ce yau ko dangin ko dangin surka ce a yau an ga wani a guri kaza ko a danja kaza ko a kasuwa kaza wani abin bakin ciki ne wannan amma a ce ai gara zo a ce an ganka a sako an ganka a guri kaza kuna yin walla an go an gunka a guri kaza kuna tauni kun zage kuna aiki ka gona ai babban farin ciki ne da ce an ganka kana ta barace barace wallahi ne wannan wannan bayi ne bakin cikin mu amma farin cikin mu a ce yau an waye gari an gama muna yin sana'a to shine babban farin cikin mu a je ana ta bada labari a ce wallahi yau an gane kasassu yau suna ta sana'a suna ta aiki an gan su a guri kaza ko wani mai ko wani mai kuɗi ne ya kira su ko gwamnati ma ta kira su ba mu sani ba amma wallahi mun gan su suna ta aiki a gurin ka gona yi babban farin ciki ne amma a ce an ganka a guri kaza kana ta bara kaga wannan mala'i ya ce yana wallahi mun gura gunnan ka aiki banza aikin wafi wani gura gunnan mala sun cika gurin nan suna tabarace ci wallahi shi ne bakin cikin wallahi wannan ne babban bakin cikin mu a rayuwa wallahi mu dai kira muna kira da gwamnati da zo ta tallafa mana da tallafa mana cewar mu zo mu yi wannan sana'a ta tallafa mana domin da gwamnati ba manta ko ni ciyaman din dawakin kudu na ɗisu wani hakimi ne yanzu wallahi shi ne ya taɓa sayan shi ne ya taɓa sayan mana zamanin kunkusu wallahi shi taɓa ba mu kwangilar gado ne in makaranta irin wancan mai hawa biyu wallahi sai da ya mu guda ɗari biyu da wani abu a nan din nan muka dinga yin su muna ɗauka muna kai local gaman din ciyaman ne na local gaman wallahi ni na manta sa mutumin nan Allah ya saka masa lare da ciyaman shine ciyaman na kurko wanda ya yi mana wannan a local gaman wallahi local gaman din wakin gudu ciyaman din wallahi yanzu ma hakimi ne a ɗisu shine hakimin diso wallahi mutumin nan shine ya yi mana wannan wannan abu wallahi muna bukata yanzu ma muna bukata haka yanzu misali da Allah ta taimake mu a samu wani ciyaman a ce kamar irin makarantun da ake ginawa haka a ce muna so ku yi mana wundo ku yi kaza ko kuma irin kujerun nan na makaranta da ake yi a ce a bamu kamar guda ɗari biyu wani ya ce ya bamu guda ɗari uku wani ya ce ya bamu guda ɗari hudu wallahi da duk wani abubuwa da da wannan abubuwa da mu da wannan barace baracen a titi wallahi da an rage ta da an rage wallahi da an rage amma shine ko hanyoyi ba wannan a ce an kama guragu ana kame ana kame wannan kamun ba shi bane wannan ba shi ba shi bane amma wannan abu shine kawai hanyar da za a daina za a daina bara kai masu hannu shi mu kira da muke da su su zo su ga irin sana'ar da muke zo su dinga sayan kayan mu suna kira muna kira da su idan za su ba da taimakon ko su kekunan mu ko kuma wani abu da za a yi irin na na irin gidajensa da suke irin rera rela da su dinga zuwa suna bamu wannan kwangila su dinga zuwa suna bamu wannan kwangila muna yi kuma suna zuwa duk wani taimako da za su bada da zo su same mu suna ba mu wannan taimakon idan suna ba mu wannan taimakon shi ne za mu dinga haɓaka suna da amurka idan mutum zai ba da zakar naira dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyu ya zo ce ya samu wani wani gurgu da yake a zaune wani gurgun da yake a nan gurin ya ce na baka wannan zakka ina so kafin shekara biyu in ga kai ma ka mallaki gurin da zaka sana'a to da suna yi mana haka to duk wani barace baracen za ga a rage ta idan mutum yi ko sana'a ce a ah, to yau da haka yau wani zo su tambaye mu wani gurgu wani guragu za ku yaye cewa dan yi ma musana to saboda haka ni taimakon da zan bada zan bashi kyautar naira dubu ɗari biyu in saya masa kayan aiki amma ya koma sai ya ce masa ga gurin da zai koma ya kama haya ya je cin ci gaba da sana'arsa to da ana irin wannan to da yanzu an rage yanzu me yasa kabilun mu irin wannan kabilu duk suka fi mu irin wannan kaga ba za ka sa titi saboda unguwarsu idan mutum ɗaya zo yana bara ana ba za a bashi bara ba za daga zo unguwarsu tun daga kan naira ɗaya za a ce wane kai ɗauki nauyin littattafai wane kai ɗauki nauyin makarantarsa kuɗin makaranta wannan kuma ɗauke nauyin inifam duk da haka suke yi mu kuma aka gana mu ba sa irin wannan ba ma irin wannan da muna yi irin wannan unguwa a ce in an samu gurgu za a yi masa kaza in an samu makaho za a yi masa kaza ga yadda za a yi masa kai za ka ɗauki ɗaunin littafi wannan ya ɗauki ɗaunin mm, irfan ɗinsa wani kuma idan yana da hali zan so masa abin da zai keke na hawa da zai je makarantarsa kuma ni kuma zan ɗauki ɗaunin kuɗin makarantarsa to duk da yanayin haka to wallahi tallahi duk irin wannan da ainihin kasassu mu ma nan ba za ka mun kasance haka ba wallahi ba za ka mana haka duk ba za ka san masu sabrar ba to shine yan kira da muke kenan eh, eh tsare-tsaren aikin mu abin da ka iya shi za mu tsara mu baka idan abin da ka iya idan ka iya ainihin keke to sai a dauko keken shi za baka idan ka ainihin ainihin kamar wannan kakan nake zaune kan lilo ne wannan to idan ka iya za mu dauko lilo sai mu baka mu gwada maka ga irin awonsa ga irin incinsa shi za ka yi ko kuma lilo mai irin haka wanda ainihin ake shiga haka to shi ma mukan iya zuwa in shi ka iya sai mu nuna ma ga yadda za ka iya shi kuma cewar kowanne step ba step ake nuna ma ba wai za mu iya nuna ma gaba daya a lokaci guda ba idan aya ya cewar hannunka ya faɗa kan wannan to sai mu ce dawo wannan shi kuma wancan da bai iya wancan ba sai mu ce shi kuma wancan shi zai koma kan wannan shi zai shi zan kuma idan muka tashi da ainihin yanka mukan fara baka sai mu fara nuna maka yadda zaka yanka to akwai kuma irin lankwasa ita ma mukan iya zuwa mu ce maka to idan kafin ka kai ga yanka sai mu nuna maka cewa ka yi lankwasa ka lankwashe kwanan da yadda zaka lankwasha idan muka cewa ka iya nan ka iya sosai to sai mu cire ka daga ainihin lankwasa sai mu dawo da kai kan bias nuna maka ga yadda zaka rike bias ga yadda zaka rike hafsu abin yanka idan muka cewa ka kware da yanka har ka iya ka iya yanka to ce mu sai mu ɗauko ko kuma sai mu dawo da kai ga yanda za mu mu nuna maka yanda za ka iya riƙe handar ɗin handar ɗin walda ba wai mu lokaci guda muke da ka mun koya maka iya その